da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da maraicen nan na talata 27 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita biyar a zangon fm a sauran sassan kasar kuma ta nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin usman ahmad kabara maryam bashir bagaji tare da halima jumrau Shekarar nan ta bana dalibai sun fara komawa makaranta a cikin matsalar komaɗa tattalin arziki. Matsalar da bata bar kowa ba dalibai da iyaye da ma masu makarantun biya wato na kuɗi kenan. Saboda haka yau da gobe shirin matasa na tafi da muhawara akan wannan batu na matsalar tattalin arzikin ƙasa da ya samu komaɗa. Batun matsalar tattalin arzikin nan ya shafi sha'anin komawa makarantu wasu iyayen ma ba sa iya biya wa 'ya'yansu makarantun a kudaden makaranta kamar yadda ya kamata ana cikin hakan kuma sai ga kukan yadda ilimin shi kanshi yake ta ƙara taɓarɓarewa yana ƙara lalacewa ko me mafita ya kamata ce kowane gwamna yana da wato wata aƙida akan ilimi ina ike so ya kai jihar sa daga shekara ɗaya nan zuwa shekara hudu ko da bai ci gaba ko da ba zai ci gaba ba dariya ta ta hmm. yawa ko? Eh me ya faru? Dan na gani. Eh, dan Dan ya shi. Dan na gani. Daniel Brown. Eh <laughs> ba? To ɗana sosai. Eh. Muna kuma ta da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji yadda iyaye da masu makarantu ke kokarin ganin yara sun ci gaba da karatu a cikin yanayin ko maɗar tattalin arziki. thank you To kamar da Halima ta ambaci Facebook da Twitter mun yi tambayar cewa ta yaya matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a yanzu ta shafi komawar yara makaranta ga amsoshin wasu daga cikin ku Sakon farko daga Aliyu Muktar Umar ya ce yau da gobe a gaskiya ba ga komawar yara makaranta kaɗai ba hatta abin da za a ci a baka yana matukar wuyar samu. A bangare guda kuma makarantu kusan a ko'ina sun ƙara kuɗin makaranta wato school fees. Kama daga matakin firamare har zuwa jami'u da sauran ƙanana da manyan makarantu. Ya kamata gwamnatin shugaba Buhari da sauran gwamnoni na jihohi su dubi talaka da idan rahama domin canji ne ma yake ya zama canjin ƙuba. ibnu abdullah bojude ya ce lallai matsalar tattalin arziki ba karamin cikas ta yi wa rayuwarmu ba a wannan lokaci amma irin wannan matsalolin sun fi shafar masu karamin karfi da suke zaune a birane don mu a ƙauyaku yanzu duk wanda ya yi noma musamman gujiya gyada ko waken damuna da sauransu zai ciro ya sayar ya samu kuɗinsa a hannu wanda suke cikin birane kuma karfin dogaransu kan ma'aikatan gwamnati ne duk abin da ya shafi ma'aikata sai ka ga su ma sun shiga matsala sai yahuza m safi Sufiyan ya ce a gaskiya akwai karancin kuɗi a hannun mutane kuma ga shi kayan masarufi sun tsada. Don haka zai sa a fi ba da ƙarfi a ɓangare ɗaya a fita batun makaranta ga wanda bai da ƙarfi sosai. Ita kuma gwamnati ba ta samun kuɗin shiga sosai balle ta biya wa ɗalibai kuɗin makaranta. To sai kuma Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa ya ce yau da gobe mu dai a ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa da ke jihar Sokoto wallahi alhamdulillahi domin yanzu haka ɗalibai daga garuruwa daban-daban sai ƙara tururuwa suke yi zuwa makarantar firamare da kuma na gaba da firamare tamkar babu matsalar tattalin arziki a cikin ƙasa A ganina hakan ya faru ne sanadiyar kasa rika sana'ar noman da al'umma suka yi su mai da karfi a kanta domin dogaro da kawunansu. Sai Bashir Imam Ibrahim ya ce a gaskiya yau da gobe wannan matsala ta shafi karatun yara da dama musamman a jihar mu ta Zamfara, musamman a makarantun da ba na gwamnati ba, domin ni a makarantar da nake karantarwa akalla an sami yara fiye da ɗari waɗanda aka kore su daga makaranta. Sai Ibrahim Ma'azu Mada Bakinawa ya ce hmm, wallahi yau da gobe a dai bar kaza kawai cikin gashinta ni wallahi ina mamakin wannan bala'i wanda ya taso yake neman awon gaba da talakawa da 'ya'yansu ni yanzu haka ɗalibi ne aji na ƙarshe a kwalejin jihar zamfara amma wannan masifa na ƙoƙarin jefa ni cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai sai dai fatan kawai yau da gobe Allah ya kawo mana mafita. Shamsuddin Unique Boy makanike Rijau ya ce to mu kam a nan karamar hukumar mu Rijau sai dai mu ce alhamdulillahi. Gani yadda magidanta ke kokawa da karancin masu gida rana a hannunsu wanda ya haifar da rashin nauyin aljihunsu. Amma duk da hakan yara ɗalibai sun yi fitar farin ɗango zuwa makarantunsu da zummar ɗaukar darussa don samun ilimi mai amfani. Godiya ta tabbata ga gwamnatin jiha ta Neja da ta ɗauke wa iyaye nauyin biyan kuɗin karatunsu tun daga matakin firamare har zuwa babbar sakandare. Ahmad Muhammad Lawal ya ce to hakan ya sa wasu iyaye canza wa yaran su makaranta daga masu zaman kansu zuwa na gwamnati duk kuwa da cewa Najeriya makarantun gwamnati babu ingantaccen kulawa uwa uba malamai da kayan aiki. Mubarak Zango ya ce assalamu alaikum yau da gobe to ai ba ma batun komawar makaranta ba hatta da abin da za a ci a gida ya kasance fama to ina ga haɗa ma yara kama ga biya musu kuɗin school fees dai fatan mu Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa. Musa Emmanuel ya ce yau da gobe dole tattalin arzikin ƙasa ya shafi makarantu domin rashin biyan malamai da biyan kuɗin makarantar yara da na kanshi ba kaɗan ba ne. Ya'u Suleiman Maɗaci ya ce yau da gobe tabbas zai shafa amma a wasu wuraren ba zai shafa ba. kamar munan Kaduna ba zai shafe mu sosai ba. Dubi yadda gwamnatin jihar ta ɗau azamar ba da ilimi kyauta na tsawon shekara tara ga yaro, kuma ana ciyar da yara 'yan firamare ga uniform ana ba 'yan sakandiri. Yaran mu tuni sukan koma makaranta ba tare da matsala ba. Mu nan idan wannan matsalan ya shafi karatun yaro to makarantar kuɗi ne private school. Mudassir Yusuf Ibrahim ya ce abin babu daɗin ji bare ma a furta saboda mutane suna ta fama da abin kaiwa a baka ina suke da natsuwar biyan kuɗin makaranta? Shu'aibu Adam Bagwai ya ce yau da gobe wannan ba abin mamaki ba ne domin kuwa sai da kuɗi ake tafiyar da rayuwa a wannan lokaci. Yunusa Sulaiman ya ce jama'a jarabta ce daga gurin Ubangijinmu a cikin suratul Bakara aya ta 154. Allah yana faɗa cewa kuma lalle ne muna jarraba ku da wani abu daga tsoro da yunwa da nakasa daga dukiya da rayuka da 'ya'yan itace kuma ka yi bishara ga masu haƙuri Allah yana gaya wa annabi ya yi bishara ga masu haƙuri to Allah ya jarabce mu da yin haƙuri. Muhammad Sharif ya ce fama da yunwa da rashin kuɗi kaga ai baka tura yaro makaranta baka bashi abin da zai sa a bakin salati ba kaga ai da matsala ko? Ibrahim M Abubakar Maiduguri ya ce yau da gobe ai idan ana magana tattalin arziki to ba magana domin kuwa ni ma nan gaba ne nake shirin biyan kuɗin makaranta ta saboda halin rashi balle a yi maganar yara domin wasu mu ma haƙura kawai suka yi saboda babu abinci wa yake ta makaranta a ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala da muke ciki. Abdulkadir Ibrahim da Huwa ya ce, "Hmm, babbar magana ai, kamar yadda kowa ya sani yadda iyaye ke ƙoƙarin ganin an samu abin sawa a bakin salati. Wata rana hakan ma gagara yake, wa yake batun komawar yara makaranta? Malamai ba albashi, iyayen yara ba kuɗi, ita ma uwar gayyar wato gwamnati ba kuɗi abin sai addu'a. To shi kuwa Mansur Almugumel ya ce ba shakka matsalar ta shafi komawar yara makaranta ganin cewa iyayen yara suna cikin halin kuncin rayuwa gashi kuma gwamnatoci ba su ba da kulawa ta musamman a makarantun ba. Imran Abdullahi ya ce salamu alaikum yau da gobe a gaskiya taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa ta Najeriya ya sa magidanta da ƙyar suke kai wa bakin salati balle ma a ce makarantar yara. Hausawa na cewa sai da ruwan ciki ake janyo na rijiya. Idan muka leƙa shafin mu na Twitter at dawisu ya ce at VOA Hausa gaskiya akwai kalubale babba. Halin da ake ciki dole makarantu su rage kuɗin makaranta sannan su bullo da tsari mai sauƙi na biya. To sai kuma at Sale Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe ta shafi rayuwar yara masu karatu misali kamar karin kuɗin makarantu da kuma kuɗin takardun hand out da dai sauransu na gode. At ɗan Fulani Mubi ya ce at VOA Hausa in dai gwamnati ba ta rage kuɗin makaranta ba to babu lokacin da 'ya'yan talakawa za su koma makaranta ai in ana ta kai ba a ta kaya. At Alhaji Mele ya ce at voa hausa yau da gobe ai da ruwan ciki ake jan na rijiya iyayen yara na fama da nasa a bakin salati ya ishe su ballantana ɗawainiyar yaran makaranta sai sako na ƙarshe at anas syn ya ce at voa hausa gaskiya matsalar tattalin arziki ya shafi komawar yaran makaranta a inda nake ya kamata gwamnati ta rage kuɗin makaranta. To yanzu ga zauren matasa kuma ga uh, Mahmud Ibrahim Kwari da muhawarar da ya shirya kuma ya jagoranta akan yadda matsalar tattalin arziki ta shafi komawar yara makaranta. To masu saurari assalamu alaikum a daidai wannan lokaci za mu tattauna ne game da mishkila ta tattalin arziki amma da yadda ta yi nasaba da sha'anin komawa yara makaranta. Yau dai an shiga mako na biyu a nan jihar Kano da koma makaranta bayan hutun shekara yayin da a jigawa kuma aka wato koma makaranta aka shiga sati na biyu da komawa din rahotanni da ke bullowa daga sassa daban-daban na nuni da cewa batun matsalar tattalin arzikin nan ya shafi sha'anin komawa makarantu wasu iyaye ma ba sa iya biya wa 'ya'yansu makarantun a kudaden makaranta kamar yadda ya kamata a daidai wannan gaba akan wannan batu za mu tattauna da malam abdulkarim Ah, malam zakariya abdulkarim wanda shine mai makarantar ah, amzal schools da ke gwadar mana a birnin kano da kuma wasu iyaye mana ismail lawan ismail da kuma muktar adam da za mu tattauna game da wannan batu ah, malam zakariya wai ga shi kun shiga sati na biyu da koma makaranta wannan hali ake ciki ne yara sun dawo gaba ɗaya kuma iyaye sun biya kuɗin makaranta eh alhamdulillah kamar yadda ka fara bayani mun dawo makaranta mun gode allah da dawo mu da muka yi yaranmu sun dawo daidai gwargwado akalla sun dawo kamar 70% na yara sun dawo amma dangane da kudin makaranta da kake magana kai kowa ya san irin halin da ake tsinci kai a ciki a yanzu a yanzu dai fi sabillahi ban samu kudin makarantar da iyaye suka zo ka biya kamar 10% ma ba su zo sun biya kudin makaranta ba kuma wannan ni na dauke shi saboda irin economy hardship da ake fuskanta yanzu matsalolin tattalin kashi goma cikin ɗari ba su biya ba ba su biya ba ko kashi yayin da kashi saba'in da biyar cikin yara kuma sun dawo sun dawo eh wasu kuma gaskiya ba su dawo ba kuma wanda ba su dawo nan ba akwai wa'inda tun wancan tam na karatu da aka tura su gida su biya kuɗin makaranta iyayensu Allah bai hore musu sun biya ba to kaga da aka dawo kuma yanzu ba za a turo yaran da ake bin sa kuɗin makaranta a baya ba ina ganin kokari suke su ga sun samu kuɗin nan da ake bin su a baya sannan su turo su yaran su zo kuma sannan yi tunanin na wannan tam amma alhamdulillahi ton of din yara tun da an kai akalla kaso saba'in ai mun gode wa Allah an samaila wai gashi an ce yara wajen kashi saba'in sun dawo amma kuma kashi goma ne cikin ɗari suka biya iyaye yara suka biya kuɗin 'ya'yansu me ke faruwa to gaskiya assalamu alaikum masu sauraro gaskiya wannan yana da nasaba ne da yadda mutane suka samu kansu a wannan yanayi na rayuwa gaskiya magana wato gaskiya yanzu mutane suna son karatun ba wai ba sa so ba amma gaskiya akwai abin da ya kusan fin karatun ko kaka musamman ma yanayi na yadda kayan masarufi suka tashi yawancin mutane samun su bai karu ba amma duk yawancin yadda suke wasari da abin da suke samu suke na rayuwa da wanda ya danganci haka albashi ko kasuwanci ko wani abu yadda suke sarrafa wannan abin da suka samu din kayan kawai hawa suke yi idan mutum yana samun naira goma da yana bukatar naira biyar yanzu wannan naira goma bukatar naira goma sha biyar ce a kanta ne yadda zai iya rayuwa cikin gida wadda ta danganci harkar abinci da kayan yau da gobe na rayuwa saboda haka to ta yaya mutane ba su gama ci sun koshi ba kuma sannan za su koma su je su biya kuɗin makaranta da dai karatun shi ma yana da mahimmanci gaskiya yawancin abubuwa ne duk sun riga sun tashi kashi 200 mm, eh, malam muktar eh, na san kana da yara a makaranta sun koma a kawai yanzu dai ba su koma ba tura saboda yanayin inda ka tsanci kai a ciki ni dai ɗan kasuwa ne kuma harka ta sai na je na kasa kaya an siya na samu riba na yi waye zan cire kuɗin makaranta in je in biya kawowa yanzu ina da yara sun kai guda biyar wanda suke zuwa makaranta kamar wannan wacce zama dauke ta a matsayin ta kuɗi ragowar suna zuwa makaranta ta gwamnati su wayannan kowane yaro ina biya mai dubu goma a tam su su biyar in kaɗa kaga ya zama dubu hamsin kenan a tan abin da nake biya to a yanzu kayan da yake a gabana na kasuwa da nake sayarwa sai na wuni babu ciniki ba wanda zai zo ya sai da guda ɗaya misali ina sai da kamar atamfofi ne a tamfan nan in na bude rumfa daga safa zuwa yamma ba zan iya yin cinikin da ya gaza sai ne sa'a lokacin zan yi turmi biyu turmi biyun nan kudinsa gaba daya bai isa ni ma abin da zan je na yi bukatar da a gida da wannan yaran na cefa ne mu yi awo mu yi cefa ne ah, wani abin mahakuri za a yi da shi a wannan abin da ya zama dole na wajibi to kaga babu babu maganar dubu hamsin da ta zo min a dunkule ko kuma a ce dubu ashirin da biyar rabi in je in ba da dubu ashirin da rabi in ba shugaban makarantar hakuri daga baya zan kame babu saboda cinikin baya zuwa babu shi a matsayin kayan kayan kuma ai kaya yanzu a gabana ina tabbatar maka ba za a gaza samun kaya kamar nan miliyan 25 yanzu a gabana ba a magana da ake ciki a yanzu sakamakon rashin ciniki wancan da nake gaya maka babu ga kayan mun kasa amma ba mai saya shi kuma eh, shugaban makaranta ba za ka ce bari ka ebi eh, abin da kake sayarwa ka kai mai illa dai ka ce ka yi hakuri malam za a kawo za a kawo in ya gaji zai ce yara kuma su taho gida Alan Zakariya wai ka ce yara sun dawo wajen kashi saba'in da ɗoriya cikin ɗari amma bai fi kashi goma ba na iyaye suka biya kuma gashi eh, mun ga makaranta gashi kuma yara aji yaya kuke aikin koyarwar da ya ake ake wannan aiki. Eh to fi sabilillahi mu muna iyakacin kokarin mu anan. a duk lokacin da mai private school ya bude makaranta ya kamata ya san cewa ya yi tunanin hakan za ta iya kasancewa da shi so kokari muke mu yi sosin kuɗi wanda za mu tabbatar mun biya malamai kuɗi wanda za mu biya malamai wanda malamai ba za su zama mana matsala makaranta ba shi malami yana so a ƙarshen wata ka biya shi to duk makarantar da ba ta biyan albashin malamai za ka ga makarantun da wahala su samu malamai amma mu kokarin da muke nemo kuɗi muke mu tanadar wa malamai ko da ɗalibai ba su biya kuɗin makarantar su ba ya zama da cewa malami ka biya shi wanda zai samu daman shiga ajiye koyar da yara in ya so kuma kai kuɗin da kake bi daga baya in Allah yarda za a baka ya batun kayayyakin aiki ba kayayyakin aiki ba mu da matsala mu musamman a Amza Private School Darmanawa muna da kayayyakin aiki kafin a fara karatu a mun shirya komai daga an zo kai satin farko mu muke fara karatu muka yi revising din muka yi bitan abin da muka yi wancan tam sai sati na biyu kuma sai mu fara karatu mu koyaushe a shirye muke mu zo makaranta kuma mu aiwatar da abin da ya kamata in Allah yarda to Allah albarkace mu gaba ɗaya wallahi rawa suke da Maryam da Usman wallahi masu saurari ah, wallahi rawa suke girgiza kai kurum ah. <laughs> to kafin farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas da ke jihar Missouri a nan Amurka ya yi magana akan hanyoyin fita daga matsalolin da ilimi ke ciki a Najeriya ko kuma fitar da jaki daga duma ya fara ne da tuna baya a lokacin da shi kan shi ya yi karatu a da ni lokacin da ne karatu in za na aji ɗaya zan tafi aji bi sai na jarabawar zuwa aji biyu in ban ci ba to mm. zan mamaita wannan aji mm. to kaga wannan ya nuna min cewa in fa ina so in ci gaba fa sai na yi kokari haka ba fa a'a wata wani ne zai zo yi min wata jaraba ko wani sayan ba a'a ni ne fa zan zauna da kaina in tsaya tsayin daka ne mm. na san yan ajin mu wanda na tafi na bar su daga aji ɗaya zuwa biyu biyu uku har na gama aji bakwai to a yau an waye gari ba a damuwa da in yaro ya ci jaraba ko bai ci ba in ma ya ci ya ci in ma bai ci ba bai ci ba za ka ga an tankaɗa shi ko an tankaɗa ta haka a hmm. makarantun gaba da ita elementary school secondary haka hmm. to haka a university da colleges of uh, education da polytechnics hmm. magudi yayi yawa akan jarabawa da kuma yadda mu suke cin jarabawa ko kuma suke sayan jarabawa da gurin malamai. O akan siya? A kwarai da gaske kamar yadda na samu labari kuma na fahimta ba shakka akan sai jarabawa za ka je ka siya za ka je ka ba ka sai ka sa wani ya maka mm. ka ka ka siya mm. mutane suna zuwa mm. suna kaukarwa wasu jarabobi amma za a ce maka tun da kai kana da ɗan kuɗin ka kawai ka bayar a zauna maka sai ka gyara kwalin kuma banda wannan ma akwai hanci da rashawa da toshe baki da ɗalibai sukan wa malamai a makarantun gaba da sakandare wannan abu ne wanda yake ruwan dare gama gari a duk ƙasar najeriya in ka duba balantana irin jaraba su wayex ne kuɗin nan da wani zai je ya zauna maka da sauransu hmm. sai ka ga mutum yana da kyakkyawan giredi in yi zo interview don lokacin da na aiki a kasar najeriya ko a jihar kano hmm. mun zo ɗaukan mutane akwai waɗanda suka zo misali da takardu na gari wato kyakkyawan satifiket ga sunan AS duk a jihar a hmm. kusa-kusan su amma da ka tambayi sunansa ko sunanta daga sun faɗa shi kenan duk tambayar da kai kare kada kare ya kai suma da kasu su ma fahimci me kake faɗa ba da turanci hmm. to kaga wannan yana ɗaya daga cikin cewa ya aka wannan you ya samu wannan certificate ko ta samu wannan certificate hmm. to wannan yana ɗaya daga cikin illar kasarmu da abin da yake faruwa akan ilimi hmm. to to in ka koma daga cewa a kan bargurbin ɗalibai muna da gurbin malamai to bara gurbin malamai waɗanda ba su da dama ilimin da ya kamata a ce ma sun je suna koyarwa to su suke koyar misali hmm. a yau in ka je kasashen mu na ƙasar Hausa hmm. za ka ga in ana neman aiki za ka ga da Allah a samo masa ko ɗan ticin ɗin nan hmm, saboda yadda aka raina malinta wato duk wani banzar bazara wato a tura shi to wannan yanzu shine zai je ya koya wa ɗanka ko ɗanka ko ‘yarka wanda gaskiya ana neman gurbin ne kawai da za a je a jefa shi ba don yana da ilimin ba ko tana da ilimin ba to kaga hmm. wata illa kenan banda haka misali dauki kamar jihar Kano nawa ne albashin malamin makaranta elementary zaka ga dan karota fi a malamin makaranta albashi hmm. wanda kai yana da wannan eh, eh, uniform din yalan uniform zai tsaya sai da kai in kai kuskure akan titi ya kokarin hukunta ka ga malam makaranta wanda yake kokarin ya koyar da yara wanda za su so su zama wasu abubuwa shugabannin kasa da sauransu da jiha da kasa albashinsa bai taka karya karya ba kai in ma yana da albashin sai a yi wata uku shi da wani ma shekara guda bai samu to yaya zai iya zuwa ya wannan aiki da kwanciyar rai wata ya aiki da kwanciyar rai to kaga yana ɗaya daga cikin illar abubuwan da sa ilimi ya lalace kuma yake ci gaba da lalace kamar yana ce maka yayi tuntsara gudi gudi mm. To, to Profesa, uh, eh, wannan matsalolin duka da ka zayyano mana na maganan ilimi tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa jami'a. Menene mafita? Me ya kamata a yi domin abin ya gyaru? To, a gani na akwai shawarwari da nake ganin ya kamata a shugabannin Najeriya da kuma ba ma irin shugabannin Arewa da kan mu zuwa kwamishinonin ilimi. Misali, a zan ce wannan wani abu ne wanda nake ganin ya kamata shugabannin arewa ko gwamnonin arewa duka da na da kuma kwamishinonin ilimi a ce kowane gwamna misali yanzu kaga shekarar su ɗaya da wata hudu a aiki mm. da wannan wannan mm. a ofis mm. ya kamata ce kowane gwamna yana da wato wata aƙida akan ilimi ina ike so ya kai jihar sa daga shekara ɗaya nan zuwa shekara hudu ko da bai ci gaba ko da ba zai ci gaba ba a gane ko a ce ga alƙiblarsa ga inda ya saka gaba hmm. kaga a takaice yana da wato wannan titi da muka faɗa wannan tafarki eh, cewa ga matsayinsa ga abin da yake so ya eh, shi a fahimtarsa ga ko da jihar sau tana da ta kai wani matsayi wato na abin sha'awa to yana so ya ƙara ta ci gaba hmm. in kuma dama lamarin ilimin alalace yake to me zai yi ya gyara wannan kuma ya sa kuma har ila yau za a ci gaba to kaga wannan alƙibla da ita wannan hmm. gwamnati take da shi ita ce ta shine na farko sannan a nemi kwamishina mai ilimi wanda yake dama tafarkinsa ko kuma rayuwarsa ba wani abin da ya sani ban da harkar ilimi da malantaka a daina saka mana bara gurbin kwamishinoni na ilimi dan gaskiya wasu zaka je wallahi in suna turanci ma za sai kai amai hmm. saboda su kansu ba su ma san me suke faɗa ba hmm. ni na san wani kwamishina na higher education arewa in hmm. yana turanci sai ka ji kamar kai amai to yaya wannan ma da turancin ma bai kai inda ya taka ya taka kara ya karya walanta tana ce zai makarantun gaba da sakandare to ya kamata a ce gwamnoninmu su hattara su samu mutane wanda suke masu ilimi su kansu in yayin da suka aka zaɓe su za su zo wa gwamna to mai girma gwamna mai gwamnatin ka take so ta yi daga nan zuwa shekara hudu kan ilimi wato wani plan ko kuma wani tsari yawwa ai ya kamata dama wanda ya tambaya ji me wannan gwamnatin ina ta dosa me tsarin ta akan ilimi to abinda wannan gwamnati ta bashi ko kuma gwamna ya gaya masu shi kuma ko ita kuma wannan kwamishina ya kamata kuma ko ita kuma ta je ta tsara nata hmm. daga daga cikin wannan tafarki ko titi da mai girma gwamna ya faɗa masa hmm. ya faɗa mata ga inda ya dosa ita ko menene take ganin wanda za ta yi nan da nan eh, eh, ta sa priorities a na ɗaya na biyu na uku hmm, da sauransu har zuwa zuwa wannan lokaci na wannan gwamnati to kaga idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfin ji malam bahaushe to za a samu ci gaba a wannan mm. jiha ta ɓangaren ilimi mm. kai ta kowane ɓangaren ma ministry ko misalin eh, eh, lafiya ce ko tsafta ce ko ah, me da suna kasuwanci ne to wannan gwamnati za ga an samu ci gaba ko mm. kaga ɗaya na biyu kenan na uku ana zancen kuɗi eh na san kuɗi su ne kowa zai ci a ah, ai gwamnati ba ta ba da kuɗi a ɓangaren ilimi kamar misalin united nation ta faɗa cewa a kowace ƙasa ana neman kaso na ashirin da shida na ƙasa na kuɗin ƙasa da ya kamata a ba da su ko kuma a sa su wurin ilimi to idan ma an ba da wannan kaso ashirin da shida waɗanda suke da ake kira eh, educational administrators ko policy makers na education mm. suna amfani da wannan kuɗi yadda ya kamata to kaga wannan wani abu ne da ya kamata a duba kuɗin nan in an ba da su me ake yi da su suna zuwa gurin koyar da malamai misalin wajen bita abin da ke cewa professional development hmm. you know kuma suna ana amfani da su wajen ɗaukan malamai wanda suka dace malamai na gari ba ku zo ku gani ba hmm. ko kuma ba je kana yi ka ba hmm. ka gane to suna wannan kuɗi ana amfani da su wajen sayan kayan da ya dace na kamar laboratories laboratories hmm, kayan bincike yawwa muna da wannan makarantunmu suna da kyakkyawan library ta zamani hmm. you know inda da na'urori da su hmm. yadda ya kamata to to kaga wannan duk wasu abubuwa ne wanda ya kamata a ce su waɗannan policy makers da kan gwamna zuwa kwamishina zuwa a duk wasu wanda suke education administrators na wannan na ƙasa da na jiha mm. ya kamata a ce suna da wannan alƙiblar inda aka dosa to kaga idan duka babu waɗannan ba kuɗi ba idan ma za a ɗauki gaba ɗaya budget ɗin wannan jiha ko ƙasa aka jefa ilimi wannan kuɗi ba za su yi amfani da shi ba ba za su yi amfani ba mm. saboda mai hawa kansu za a aiwatar da su a yi harkokin yau da gobe saboda haka ilimin ya tashi kuma ko uku. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai Malam Usman da Maryam. Na'am. Saboda ana fama da wannan tattalin arziki watakila ya kamata gwamnatin Najeriya, gwamnatin tarayya ta mm. duba yadda za ta bullo da wani shiri. Mm. na taimakawa da tallafa ma yawa eh, eh. saboda in aka yi hakan kamar yadda eh, ake maganan kasashen da suka ci gaba sai kaga an ce dan karbi wannan kadan mm. rage zafi a wani bayanin da na gani an ce iyaye sun fara kamar jinga kamar mm. idan aka cire a cire wannan darasi a bar wannan darasi nawa zamu biya ko kuma mu turo 'ya'yanmu su yi in turo ɗana kawai litinin talata juma'a ko eh. liti kwana uku kawai nawa za a ah. biya hmm. iyaye suna so to kaga iyaye suna so ƴaƴan su yi karatu ba su da shi hmm. amma kuma an san mahimmancin karatun saboda dole ne gwamnati sai ta shigo Allah sa dace Allah kawo sauki zan ce malam eh, Iru ban ki mm. ka ba malam eh, Usman <laughs> to to malam Usman eh. kamar zaka ce wani abu eh a kawai zan ce ne kawai ni yanzu jaridar rariya eh rariya na ji sun ce ne yakin shekara 27 kina aiki a in jiwa 25 kai suka ce yawa ni ni to ai ya kamata da a kira ni a tambaye ni a ce shine ai ni na dan yi comment nace nace da kun dan tambayin tunda na ma san ma sai ya kamata sai ku tambaye mu ku ce dan alamu da halima nan ta ga mana zo VOA shekarar 1996. Yawwa shekara 20. Ah, ha, Kuma talatin ga watan nan zan cika shekara 20 cir. Yawwa ba kamar da aka ce kin yi ritaya ba ah, ba satin da ah, wuce ba. A ban yi ba sai da ranar Juma'a. Saboda in muka yi sa'a Halima ta ce yau <laughs> kai mu fasa ki. Gaskiya kama mu rike ta. Wannan ritaya ke fasa tako. <laughs> To Allah sa ya sa. To ma ma saurare ya kacin shirin kenan sai gobe da da izinin Allah yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara Maryam Bashir Bugaji da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Mr. Shadrack ni Halima Jumar ke sallama da ku sai gobe ku huta lahiya. kuma ta sa ne ba